da yake karban waɗanda masu hukumin shugaban riko na jam'iyyar ajiyar honorable ibrahim bilal ya ma gari ne da cewa ya sa mun samu injiniyar kudiri wanda ya takara gwamna ya bar jam'iyyarsa ya dawo jam'iyyar wannan babba muna da malam nuhu bado wanda ya nema shugaban ƙasa ya nema gwamna a ya dawo wannan tafiyar Allah ya sa wannan gidan su ne kuma ko zoma mu haɗa kai mu gina mu kan a al'adar secretariya ba mu da fasto ko daya kowa namu ne amma dai kusa ne ku haɗa kai da kuma to ko me waɗanda aka yi wa wankan tsarkin ma ke cewa ne da farko daga ta bakin malam nuhu ribado kuma alhamdulillah yau na dawo gida tsakani da Allah muka zo mun dawo gida ne muna so mu yi aiki muna so mu taimaka muna so mu gina fatin nan muna so mu gina ba wanda ya ba wani fitina ba wani komai wani lokaci maganganu ne suke yawa mutane suna neman abin da za a yi magana ko a wani lokaci hmm. amma idan ka je ka tura ka haka ka ga abin da ba hmm. eh wallahi to jama'a muna godiya kwarai Allah ya saka mu wannan abu yi kyau mun je board mun je local government yanzu mun zo final wannan a kan secretary mun zo kuma ga shugabanni mun zo mu tabbatar muka da biyayyar mu loyalty a ba ku assurance sakan cewa mu dinnan duk inda ku samu kai sha gaba za ku kawo yanzu tuni wasu ke zargin cewa da wata manufa ne masu komo batun da ko injiniya marasu gundur ke musantawa. na cikin wanda suke kuma akwai wasu wani suke wurin sarkin yaki yau wasu maganganu wanda bai kamata ba da sun san yadda aka yi creating airbus ba za su maganganu da suke yi ba ko kuma mun zo cikin wannan jam'iyyar domin mu ne muka fara bakwakin shikin preparation na manifesto na wannan political party ko a makon jiya sai da wani hadimin gwamna kuma shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar alhaji abdulrahman abba meta ya fito ya zargin cewa wasu kusoshin jam'iyyar da ke abuja na fa neman kwace jam'iyyar ne a hannunsu batun da kuwa ce ba za ta ba bindiga a ruwa domin akwai wata munafunci da iya shege da reni da ake so a yi mana mun samu wata wasiƙa a abuja wai mu shirya taro a ribadus spaya za mu karbi wani zai dawo yayin da muka ci zaɓe baya APC yayin da muka tafa kuriya baya APC babu mutumin da ya isa ko koma da menene dai yanzu ku an zura ido ne ma a ga yadda wannan sato kasa kasin na jam'iyyar APC a jihar Adama za ta kaya ganin cewa jam'iyyar ta mara bu gida biyu wato a tsakanin magoya bayan gwamnan jihar da ke dasa da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da kuma 'yan bangaren Abuja bangaren da ke tare da tsohon gwamnan jihar mutane yako da kuma sakataren gwamnatin tarayya babucin david lawal da ma ministan abuja ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya